'yan uwa kamar yadda wato kuka gani zan yi amfani da wannan lokacin ne don nasiha da janyo hankali da kuma faɗakarwa ga sauran musulmai umuman da kuma ɗaiɗaikun musulmai khususan su ne a sunna wal jama'a wanda suke kan turbar sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa kamar yadda kuka ga na yi topic shine tauhidi shine farko tauhidi shine farko ina jin karar nan za ta tashi tauhidi shine farko tauhidi shine farko wato yan uwa duk sallar da mutum zai duk azumin da mutum zai duk zakkar da mutum zai bayar duk hajji a ce duk shekara sai ka je hajji in dai babu tauhidi la aikin baban giwa kake saboda tauhidi na shine asas shine foundation shine ginshiki kamar yadda muhammad bin abdullahab ke faɗi wanda ke bautata wa allah ba tare da tauhidi ba kamar wanda yake sallah ne ba tare da tsarki ba ba tare da alwala ba saboda sharaɗin karɓar wannan sallar dole sai ka yi tsarki ka yi alwala sannan kai sallar nan sallar nan ta yi haka shi ma ibada dole ne Allah ba zai karɓa ba sai da tauhidi yasa Allah maɗaukakin sarki ke faɗi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadan Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ya kasance yana kwaɗayin haɗuwa da ubangijinsa falyamal yayi aiki amalan salihan aiki na kwarai maluma suka ce aiki na kwarai shine wanda ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko al-ikhlas wanda ikhilasi tauhidin kenan sharaɗi na biyu almutaba'a kamar yadda Allah ke faɗi cikin suratul mulk tabarakal ladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala fudail bin iyad ɗaya daga cikin tabi'ai ke cewa daidai nan kun ayyukum ahsanu amala yace akhlasuhu wa aswabuhu ɗalibansa suka ce ya aba ali ma akhlasuhu wa ma aswabuhu yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam kuma khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban al khalisu idza kana lillahi azza wa jalla was sawabu ma kana ala sunnah yace sharaɗi sai anyi saboda Allah in anyi saboda Allah ɗin ba aikin ya shiga ba kenan sai kuma anyi yi akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ke gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah kaseeran haka to Allah a can aya yace falyamal amalan salihan wanda al'amalu salih shine wanda ya cika wannan sharuɗan guda biyu sai Allah ya ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan wato in kuka duba wannan ayar akwai ƙarfi gurin usulubi akwai ƙarfi gurin kaiwa mutuƙa ga ƙyamar shirka akwai ƙarfi gurin kaiwa mutuƙa ga nuna rashin yadda da shirka wa janibin Allah kuma kowaye duk girman matsayinsa duk darajarsa duk ƙimarsa duk falalarsa ba a haɗa shi da Allah yasa Allah ce wala shirik bi ibadati rabbihi ahadan in ka duba kalma ahad na kira ne malama suka ce annakiratu fi siyaqin na fi dal umum haka Allah ya ce kowane ne kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul jin wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan ahadan dinnan kowaye wala mala'ika wala annabi annabin ma mursali ba a haɗa shi da Allah Allah shine alkhaliku wanda ba shi ba almakhluku ne shi yasa bu zai yi ɗaya da alkhaliku da almakhluku ba to Allah ya ce falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan Wannan shirka shine ka ɗau haƙƙin Allah ka bawa bawa akwai khasa'isun rububiyya na Allah ne kadai akwai khasa'isul uluhiyya na Allah ne kadai akwai khasa'isul asma'i was sifat na Allah ne kadai kamar yanda Allah yake cikin rububiyarsa wa'adahu la sharika lahu ne shine ya halitta shi shi kadai ala lawul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin shine ke azurtawa hal min khaliqin ghairillahi yarzuqukum minas sama'i wal ard babu wani wanda ke azurta ku in ba Allah ba kamar yadda shi ke kashewa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba wani wanda ke kashewa ba mai rayawa ba mai saukar da ruwan sama ba mai ba da lafiya in ba Allah ba shi shi kaɗai wannan khasa'isin rububiyya kenan a matsayinka na musulmi dole ka san wannan ka san wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ko da annabi yana da falala yana da daraja yana da matsayi yana da kima a gurin Allah amma nan ba haƙƙinsa ana nan wannan shine tsantsan musulunci hakan nan gurin khasa'isul uluhiyya wa'annan afa'alur rububiyya din wa'annan afa'alur rabbi ɗin, wa'adahu la sharika lahu in ka duba su suke nuna cancantar Allah ka bautata masa shi shi kadai kamar yadda can wahadahu la sharika lahu fi af'alihi to nan ma wahadahu la sharika lahu fi ibadatihi yasa Allah ke faɗi cikin suratul baqara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 daidai wannan ayar ce alkhaliqu li hadhihi al-ashiya'i huwa al ibada yace mahalicin waɗannan abubuwan shi shi kadai ya cancanta abota ta masa shine wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suke kafin ku shine wanda ya saukan muku da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai da shi shi shi kadai ba wanda ya taya shi to kamar yanda yake shi shi kadai a wancan aikin haka a gurin bauta shi shi kadai ake bautatawa ba a ɗaukan hakkin Allah na bauta a bawa wani wala mala'ika ne wala annabi ne annabin ma mursali ka dubi ranar alkiyama Allah ya ce wa yau ya hashiruhum jami'an ko wa yau na hashiruhum jami'an sun mana ƙulu lil mala'ikati a ha'ulayi iyakun kanu ya abudun qalu subhanaka anta na min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun kisa ba a bautatawa kowa hakan nan annabi ba a ɗaukan haƙƙin Allah a bashi wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqul للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون دنك سنوان يركي النبي يدو حكين الله يباشي ليك دواندا yake bauta gunki babu bambanci da wanda yake bautata wa saniya da wanda ya ɗau hakkin Allah ya bawa annabi ɗaya suke a gurin Allah duk shirka kai ba a tantancewa dangane da ɓangaren wanda aka haɗa da Allah in dai ba Allah kaiwa ba to bawa ne daga cikin bayin Allah idan maganan matsayi ake da daraja da ƙima cikin annabawan Allah ai ba duk ɗaya ba ne wani ya fi wani a wajen Allah wala qad faddalna ba'dhan nabiyina ala hakan nan cikin manzannin Allah tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah kaga akwai ulul azmi wala qad akhadna misaqa bani isra'ila a wannan ayar wanda Allah ya lissafo ulul azmi wa minka wa min wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum misaqan ghaliba cikin suratul ahzab inda Allah kuma ke faɗi cikin suratul ahqab wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul babu yasu a cikin bayan Allah kakab haka kuma ƙurun wanda duk duniya Allah bai ba shine annabi Muhammad sallallahu على كل فن فضل الله فنه بأن فرد الدين القويم وسنه فقد ساس إنس الخلق طرا وجنه أعد نظرا في الخلق تعلم بأنه كأحمد لم يشاء ولا هو ينشاء أما بقى باشاكين الله in ka ɗau hakkin Allah na bauta ka ba wa manzan Allah sunan ka kafiri arne zindiki haka in ka ɗau hakkin Allah na bauta ka ba wa wani sunan ka mushriki kowaye shi ɓangaren shirka wa Allah ba a cewa wannan annabi yewa kishiya wa Allah don haka yanzu shi akwai sassauci babu abin da Allah ya fi tsana a duniya irin shirka shi yasa za ka Allah na gafarta duk zunubi amma baya gafarta shirka mutukan me shi ya mutu yana yi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 yewa Allah shirka lalle ya kagi ya ƙirƙiri zunubi babba sai da Allah ya girmama shi hakan nan kuma can Allah ya ce lalle ya bata bata mai nisa faqad dhalla dhalalan ba'ida wata ayar Allah ya ce hunafa lillahi ghayra mushriki nabi wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama'i fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-ri'u fi makanin sa'iq kwatankwacin wanda ya wa Allah shirka kamar mutum ne a silmiyo da shi daga sama a maimakon ya zo ya waɗo ƙasa sai ya ƙara wucewa wani waje mai nisa kamar yadda bahaushe ya ce ya faɗo daga sama ya waɗa rijiya saboda ka gane munin shirka shi yasa wanda ya wa Allah shirka ya mutu ya shiga dubu ba shiga uku ba to shi yasa ɗan uwa haƙƙi na farko ka iya tantance haƙƙin Allah kada ka bawa bawa haƙƙin Allah komai matsayinsa at-tauhid awwalan tauhidi ne farko yasa za ku ga addini farko addinin musulunci sai da manzan Allah ya shekara goma sha uku kira kawai yake a ta Allah aƙida kawai ke tabbatarwa a zukatan bayi tun kafin a ce ai sallah kafin a ce ai azumi kafin a ce ai zakka kafin a ce ai hajji tauhidi manzan Allah ya fara tabbatarwa shekara goma sha uku saboda a shi ne ake gina ayyuka in ba shi ayyuka sun rushe ayyuka bura su zauna ba Allah ba zai karɓa ba shi yasa mai akhdari ke ce awwalu ma ya ji alal mukallafi tashihu imanihi farkon abin da yake wajaba akan musulmi mai hankali sannan baligi shine almukallaf tashihu imanihi ya inganta imaninsa ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام دزي بيوباين توحيدي at-tauhid awwalan yasa dole ne ka san haƙƙin Allah khasa'is na Allah wanda wahadahu ne la sharika lahu bangaren rububiyya na Allah a fa'al na Allah dole ne ka sani a matsayinka na musulmi hakan nan gurin rububiya khasa'isul wannan khasa'isul uluhiyya khasa'isul ibada haqqun lillahi ta'ala wahdahu la sharika lahu ba a ɗauka a ba wani dukkanin wani nau'i daga cikin anwa'ul ibada haƙƙi ne na Allah shi shi kaɗai ba ka ɗauka ka ba wa wani in ka ɗauka ka ba wani sunan ka mushriki kafiri a matsayin ka na musulmi dole ka iya tantancewa Sa'annan nan ɓangaren asma ɓangaren asma da kuma sifat dole ne nan ma ka kaɗaita Allah kamar yanda Allah yake waada la sharika a fi af'alihi kamar yanda yake wa'ada la sharika lahu fi ibadati haka yake wa'ada la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi saboda Allah shi laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir saboda Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda Allah hal ta'lamu lahu samiyan dole ne ka san wannan haƙƙi ne na Allah to wannan shine sauran bauta za ta karɓo. amma mutukar baka san yadda za a yi ka ba wa Allah haƙƙinsa ka tsarkake Allah ba wallahi duk sallarka duk ka, duk zakkarka duk shekara kake zuwa aikin hajji na rantse da zatin Allah aikin baban giwa kai Allah ba zai karba ba saboda Allah ya gaya ma faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan at-tauhid awwalan ya sa mu'adh bin jabal ke faɗi cikin hadisi yace kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya mu'adh atadri ma aqullahi ala al-ibad وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا yace na kasance a bayan manzan Allah in ji Mu'az dan Jabal akan jaki yace min ya Mu'az shin ka san hakkin Allah akan bayi Eh, kaga lillahi haƙƙun la yakunu li ghairihi ka san haƙƙin Allah kan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah ka ji falala ka ji falala da matsayi da isa da falala ta Allah da rahama ta Allah Allah ya ce kai bawa kana da haƙƙi a kansa don ka gane cewa dukkanin ƙarfin rububiyar Allah babu zalunci a ciki dukkanin isa da ƙasaita da ƙarfi na Allah babu zalunci a mulkinsa ya ce kai bawa kana da haƙƙi a kansa wa'ad ɗan jabal ya ce ya rasulallah Allah shi ya sani Allah da manzansa ne suka sani ya ce to haƙƙin Allah a kan bayi su bautata masa haƙƙi ne wannan shi ne silar halittarka sanadiyar halittarka da Allah ya kamar yadda Allah ke faɗi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah ya ce ban halicci mutum da aljan sai dan su yi bauta bautan nan in babu tauhidi babu ita fa shi yasa malama suka ce illa li wahiduni sai dan su kadaita ni saboda idan babu tauhidi cikin ibada ba a kiranta bauta sharaɗin a sa mata suna bauta ta cancanci wannan sunan na bauta to sai an yi dan Allah sai an yi ikhlasi sai an yi tauhidi an kaɗai ta Allah shi kadai in kai dan ka birge baka da lada in kai wa wani Allah baka da lada dukkanin sharuɗa na karɓar aiki sai an yi tauhidi a ciki Yace to haƙƙin Allah akan bayi su bautata masa su bautata masa kada su haɗa shi da komai da Allah ka ji da kyau an yi abudu wa la yushriku bihi shay'an an din nan ka duba ka ji shay'an nakira ne النكرة في سياق النفي تفيد العموم su bautata masa kada su haɗa shi da komai kowaye mai shi kada su haɗa shi da shi sannan kuma in sun yi haka haƙƙin Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah shine bu zai musu azaba ba in ba shirka ba kaga falalar tauhidi kenan falalar tauhidi kenan shi yasa at-tauhid awwalan tauhidi ne farko dan uwa kuma daga ƙarshe kiran da zan wallahi babu wanda za ka bi in dai ba ahli sunna bane ka tabbatar da tauhidi wallahi sai ahli sunna su ne suke tantance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bawa amma an ka bushe wunai za ka ji sun ce ma ai walihi yana da siffar Allah wallahi haka suka ce cikin jawahirul ma'ani lauku shi an haƙiƙatil walihi la'ubida wai da za a yaye haƙiƙanin walihi to da an bautata masa shehu tijani sai ya ci gaba da bayanin haƙiƙanin walihi sai ya ce wa haƙiƙatul walihi annahu yuslahu min jami'i sifatil bashariyati shi walihi ana cire shi daga dukkanin siffofi na mutum kakab idan an tuɓe shi za a sa masa wa'insu wa ya tahalla bil akhlaqil ilahiyyati zahiran wa batina kai a wani wajen aka ce li'anna ausafahu min ilahi ilahihi siffar walihi yana daga siffar ubangijinsa kaga nan ba ka da tauhidi tsantsa ba ka da tauhidi kwata-kwata siffar walihi yana daga siffar Allah ina laisa ka misli shay'un wa huwa sami'ul basir yasa ba sa iya su tantance haƙƙin Allah da haƙƙin bawa in sun shiga tsanani wani Allah in za su faɗi wani Allah in musiba ta zo gobara wani Allah shi ya sa wani malami ya ce mushirkan zamanin manzan Allah sun fi gwara-gwara a shirkar fiye da masu da'awan musulunci a yanzu saboda mushirki na zamanin manzan Allah in ya shiga cikin musiba mantawa yake da allolin mantawa yake da ababen bautan haka Allah ya ce فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ce in sun hau cikin jirgin ruwa suka ga yana tambal-tambal shehu za su yi kira lata uzza manata wa za su yi kira da'awallaha sai su kirayi Allah don ka gane cewa Allah kaɗai suke kira yayin tsananin sai Allah ce makhulsi na lahuddi suna masu tsarkake kira zuwa gare shi shi kaɗai amma kai yanzu aka ce in ka shiga tsanani kai kiran shehu إذا مسك الزمان يوما بضيمه فنادي آيات يا واحد العصر أقسني فقد ضاق الزمان بأهله فيأتيك بالألطاف في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة علت فوق أفلاك السماوات والبدر ويأتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البر والبحر إذا مسك الزمان يوما بضيمه idan zamani ya shafe ka wata rana da kunci ka ji kaka na kayi aka ce fanadi kai kira Allah za ka kira a'a a ya tijjani ka ce ya shehu tijjani Don Allah ina tauhidi a nan. dole su gaba da tauhidi wayannan mutanen saboda asali ma ba su san shi ba ba su gina a kansa ba kafiri yana kiran Allah in ya shiga tsanani mushriki yana kiran Allah in ya shiga tsanani kai kana la ilaha illallah wa an ce fanadi a ya tijjani ya wahid asiri. ka ce ya tijjani ya makaɗaicin zamani me zai ma ka ce a gisini tallafa min a gaza mini kuma fa yana can kabari yanzu da za a ce ka faɗi yanayin da yake ciki in ka faɗi yanayin rahama to kai mahaukaci ne saboda ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya je ya gani ƙarƙari kawai a tunaninka ka ce kai a zatonka bawan Allah ne amma da ya ƙini ka ce a cikin rama yake to mahaukaci ne kai sai dai ka ce ka ne masa zato shine ƙa'ida na ahli sunna kamar yanda dukkanin saɓan mai saɓo ƙarya kake yi ka ce ɗan wuta ne ko yana cikin azaba cikin wannan kabarin ƙarya kake sai dai ka ce kana ji masa tsoro to amma aka ce kai kiransa ka ce a gisini tallafa mini agaza mini shehu tijjani faƙad zaƙa zamanu bi ahlihi zamani ya ƙuntata da ma'abocinsa ai kamata yi da kakka gaya masa kuncin shi kamata yi ya sani tunda ka bashi matsayin Allah ai ba sai ka gaya masa ayyanayin to aka ce ai faƙad zaƙa zamanu bi ahalihi menene zai ma sai aka ce fa ati ka bil alqafi fi amri sai ya zo maka da tausasawa kaga ba Allah ba an raba ka da Allah kwata kwata ka kwashe kayanka daga gaban manzon Allah ka kai gaban wani kato dan manzon Allah bai ce in ka shiga tsanani ka shiga wahala kai kiransa ba shi shi bai koyar da wannan ba ya danganta bayi ne zuwa ga Allahn da ya halicce su sallallahu alaihi wasallama duk wani haƙƙi na Allah in aka raba masa fushi yake ya nuna ba nasa bane wani yazo yace sha Allahu wa shi'ita yace aj'altani lillahi niddan ka sanya ni kishiya wa Allah amma sun lallata addinin shi shehu jani fa ya atika bil alqafi fi mu'zamil amri sai ya zo maka da tausasawa cikin babban al'amari ba nan zai tsaya ba wa yakshifu kuma ya yaye kullal karbi dukkanin damuwa an ka gabarinka bi himmatin da himmarsa shi shehu tijani yana da yimma yana cikin kabari wannan yimma ce cikin jawahir rasail shehu ibrahim yace washabu himmata shekhi fi zalika kulliha ya hasulul murad wa huwa ma'akum haisu akhatartumuhu bi qulubikum yace wa zalika sirrun kabirun ya ce ku lazimci yin mashehu duk inda kuke shehu yana tare da ku duk inda kuka ɗarsa a zuciyarku don girman zatin Allah wannan ba siffar Allah ba ce wanda ya san Allah ya san tauhidi yaya zai ce duk inda ka ɗarsa shehu yana tare da kai don Allah in ya san Allah ya ce to wa huwa ma'akum shi shehu yana tare da ku haisu a khatartumuhu bi qulubikum duk inda kuka ɗarsa a zuciyarku shi yasa suka faɗi kuma ya faɗi kamar yadda yake cikin addurratul kharida Alali muridi hafizun ma ya khafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin muridi idza ma kana sharqan wa maghriban agisu idza ma sara fi ayi baldatin duk inda yake ko a ina ne zai kiyaye zai kare ka dan girman zatin Allah wannan ba aikin Allah ba dan Allah dan Allah ba aikin Allah ba to wa yakshifu zai yaye Allah yana faɗi cikin alƙur'ani wa in yamsaskallahu bi durrin fala kashifa lahu illa shi an ce wa yakshifu zai yaye kullal karbi dukkanin damuwa an ka gabarin ka bi himmatin da wannan yimmat alat fauka aflaki samawati wal badari sannan ba na aka tsaya ba wayati ka bil khairati zai zo ma da alkhairai min kulli janibin ta kowane bangare sannan waye dafa wa an kalkarba fil barri wal bahari dukkanin bakin ciki zai yaye ma in ka shiga teku in a wajen teku kake can fa Allah ya ce fa iza rakibu fil filki da'a Allah mukhlisina lahu din in kaga suna shirka falamma najahum ila al barri izahum yushrikuna shi yasa ɗan uwa ka rufa wa kanka asiri ka tsira ka san haƙƙin Allah ka kaɗai ta Allah kada ka yadda ka je wa Allah kana shirka wallahi duk wanda ya je wa Allah yana shirka wala ya mutu ya lalace dukkanin kuma wata ibada da za ka yi za ka ɗora ta ne akan tauhidi in ba tauhidi ka yi gini ne da tubalin toka wannan shine zancen gaskiya duk mutumin da zai zo ya ce ga wani abu kaji ji wa'insu suna haƙƙi ne na Allah yana a'a za a ba wa wane to in kana da hankali ba ka bu wancan da yake cewa za a ba wa wane ba tunda kowa ya yadda a ba wa Allah to kai ma ba wa Allah ka huta saboda ko da an tashi ba yanda za a yi ka wa Allah haƙƙinsa a zo a tuhumce ka ranar alƙiyama ka ga ka shiga cikin irin ruɗani ba shi yasa manzo Allah ya faɗi cikin hadisi da ma yuribuka ila ma la yuribuka Allah maɗaukacin sarki ya samu dace wannan yan nasiha kenan a takaice kamar yadda na ce at-tauhid awwalan tauhidi shine farko Allah maɗaukacin sarki ka tsare mana imanin da tauhidin Allah ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya ina ganin nan nake cewa subhanakallahumma rabbana wa sha da allah la ilaha illa anta nastaghfiruka na tubi ilayk ga malam Umar ban sani ba ko za a dan gaisa da malam Umar eh. ina wa sunana Umar Aminu wawo ina wa malam fatan alkhairi a bisa wannan faɗakarwa da yake wa bayan Allah bisa tauhidin Allah tauhidin Allah shine dai farko a rayuwa dai kamar yadda muka sani ranar alkiyama duk aikin da zaka wa da Allah idan ne baka je mai da tauhidi mai kyau ba Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle ka ba Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ya ji kan iyayensa ya biya mai bukatun su sauran malaman mu na sunna ubangiji Allah ya ɗaukaka su Allah ya kare su wanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah kai musu rahama Allah ya sa jannatul firdausi makoma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh